hausawa sun ce idan mutum ya ƙi ka da wuni wani sai ya soka da kwana wata budurwa mai suna ummi abdullahi ta bayyana cewar tana son sa'id wanda matan nan tasa ta cika wuka a jihar kano wata kyakkyawar budurwa da ke zaune a jihar kaduna ta nuna soyayyarta ga sa'id wanda matarsa ta cika masa wuka a kirji ta bayyana cewa tana matukar sansa saboda tun lokacin da ta samu labarin abin da ya faru da shi ta ji ya kwanta mata a zuciya ummi ta bayyana cewa ita ba taɓa yin wani abu a facebook ba amma saboda soyayyar da take yi wa sa'id ya sa dole ta buɗe shafin wata budurwa mai suna ummi abdullahi da ke zaune a cikin birnin kaduna ta nuna soyayyar ta ga mutumin nan ɗan jihar kano da matarsa ta cika a wuka a kahon zuciya ummi ta bayyana cewa tun a lokacin da ta samu labarin abin da ya faru da sa'id kawai ta ji soyayya da tausayinsa ya kamata saboda haka ita tana yi masa soyayya ne irin ta aure ga abin da ummi ta rubuta a shafinta don allah ku isar min da saƙona cewa ina son sa'id da aure saboda tun ranar da matarsa ta cika masa wuƙa na ji ina son sa da aure kuma ina ƙaunarsa matuƙa hasali ma saboda shi na buɗe shafin facebook na tausaya masa kwarai da gaske kuma ina yi masa addu'ar allah ya ba shi lafiya Sa'id dai shine mutumin da matarsa ta cika wuka a kahon zuciya makonnin da suka gabata inda ake zargin cewa ba shi da aiki sai dukan matar tasa sai dai kuma bayan ya farfado labarin ya canza domin kuwa ya feɗe biri har wutsiya inda ya bayyana cewa matar tasa tana hulɗa da mazaje ne a waje ta kafafen sada zumunta inda ya bayyana cewa tana tura musu hotunanta na tsiraici wanda hakan ne ya sa a lokacin da ta fuskanci ya gane ya ƙwace wayarta ta nemi ta kashe shi domin kadda asirinta ya tonu amma iyayen wannan yarinya sun musanta wannan zargi da sa'idu yake wa 'yansu. a wajen mata. Wace gori ba hannun kuturu ba wuya bane a wajen mata. Allah sarki! जी